Haka yake ta yanayin Niger sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. Wani taro kan coronavirus ya gudana a yau da safe a nan birnin mai a ƙarƙashin jagorancin shugaban gwamnati. Ministan kiwon lafiya na shirya 'yan Nijar domin fuskantar wannan annoba. Za ku je Firayim Minista a cikin labarin namu. A yau Laraba hudu ga watan Maris na shekara ta 2020 ƙasa da kasa na bikin ranar yaƙi da cin zarafi ta hanyar tarawa fiye da kashi fiye da na wannan matsala aka gano kan yara ƙanana a shekara ta 2019. Ƙungiyar sai da yawo ko ikuwa na fuskantar matsaloli game da tawagarta na sulhunta a rikicin siyasa da tattalin arziki. Adamu Umaru tsofan mamban kwamitin shiya na matasan sai da yawo na ya nazarci wannan matsala za ku ji ra'ayin nasa shine rahotonmu na musamman. To madalla yanzu ga labar naku daki-daki ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ta shirya a yau da safe a nan Palais de Congrès da ke nan birnin mai da wani taron karawa juna sani kan cutar numfashi ta coronavirus tare da taimakon abokan hulɗa na gwamnatin Nijar a cewar Prime Minister da ya jagoranci taron kwararrun annobar za su ba da ƙarin haske kan COVID-19 domin Nijar ta shirya yin kan da garkin cutar. Bijira Fini a cikin rahoton Jallo Maryama Kenda. Ya shafi a yayin wannan zama mu yi tuni ga ƙwararru masana don su yi mana ƙarin haske akan wannan annoba kuma wannan yana baiwa gwamnatin niger ta ɗauki matakai na tunkara wannan annoba saboda Afirka ba ta tsira ba tuni ƙasashe shida na Afirka sun kamu biyu na cikin yankin Sediyawo kuma muna iyaka da ƙasashe biyu da suka kamu kamar a arewaci da kuma kudanci kenan abun ba shakka ya ɗauki hankalin niger na ɗauka ɗaukar matakai da suka dace domin yakar wannan annoba don sanin yadda za mu yi rigakafi sannan kuma ko da abin ya bulla ya za mu tunkari lamarin. Euh, ça devait traiter les différents cas. Duniya baki ɗaya na bikin wannan rana hudu ga watan Maris eh, na shekara ta 2020 ranar duniya ta yaƙi da cin zarafi ko ci da gumi ta hanyar tarawa. Ga masu shirya wannan rana wata dama ce ta wadda kan masu faɗi a ci domin su ɗauki nagartattun matakai na yaƙi da wannan annoba da ke kamari. A maraɗi an samu eh, wato ci da gumi da fyaɗe 93 kan yara ƙanana a shekara ta tara a cewar jami'in ma'aikatar kare yara ta birnin Maliki Malam Abdu a cikin rahoton Muhammad Mamman. Sata activity. Wannan aiwatawar tamkar laifi ne da kowa ya sani ne. Ina furuci ne kan lurar jujoji, cin zarafi ne kan rayuwar yaro, bale ma yara ƙanana. Don haka al'amari ne da ya waje ba a yi tir da shi. A fuskar jihar Maradi, muna da alƙalamman shekara 2019 bisa ga halayen da yara suka fuskanta da jamilar adadinsu ya kai 625 cikin shekara ta 2019. Muna da kuma yanayin halaye na zaƙewa da suka tashi su amma a rike da sanin halayen da suka zo gare mu ne kadai ta hanyar harabobin ma'aikatunmu na gundumomi daban-daban da kuma na garin maraɗi kansa yawancin halayen da suka afku ga yara masu shekara goma sha takwas ne zuwa ƙasa da muka samu muka tattara abinda da ke dimun dai shine iya mata matasa masu shekaru goma sha uku zuwa sha biyar suka fi fuskantar haka. Âge de 13 voire 15 ans qui sont les plus euh, affectés. Fassarar Gungu Muhammad Dantani tun yau da mako eh, tun yau da dan mako wato ɗaliban cibiyar koyar da aikin hannu da fasaha fpt wato da ke birnin Kwani yankin Tawa na yajin aiki da babu iyaka suna Allah wadai da halin da aiki da suke ciki ta da yin kira da hukumomi da su biya su alawusu na watanni shida annabi Muhammad na kwamishinan kuɗi na ƙungiyar ɗaliban ya yi ƙarin bayani a cikin rahoton asuma na Arzika. abin da dalilin yajin aiki muna da matsaloli da yawa dan akwai matsalar tabul gare mu na farko da cizon sa sannan na biyu kuma muna da matsalar ruwa sannan kuma na uku shine kuma matsala ba a biya ba talibai suna biya akwai saura waɗanda sun yi sun gama sun tesu suna biya su wata biyu ba a ba su ba yanzu suna nan ga mu kuma mun taho mu kuma muna biya wajen wata shida kenan muna magana muna cewa abin wani amuna muna sun kya halin yanzu to muharin dai mun bada na kwana na biyun kuma mun ka bada kwana biyu yanzu yanzu wanga shi na hudu na eh, duka kwana uku uku na mun bada shi kuma mun ce in dai basu muna magana ba basu kira mu ba za mu ci gaba da taya A gaya yankin doso uwayen dalibai da dama ba su sa ido kan ci gaban karatun ɗiyansu a cikin makarantu, matsalar da ke janyo rashin sakamako mai kyau na karatu na 'ya'yan nasu, a cewar shugabannin wasu makarantun musamman ra'ayin nasu a cikin rahoton Fadal Alu. A gida wani lokaci iyaye ba su sa ido akan abin da 'ya'yansu ke yi. Sai jarabawa ta ƙare a lokacin da aka bayar da sakamakon aikin ne. Iyaye watakila suke zuwa wasu ba su ma zuwa karɓar takardun sakamakon aikin 'ya'yansu. Sai idan yaro bai yi ƙoƙari ba ne a lokacin suke tambayar mu. Alhali karatun yaro ya dace iyaye su rinka saka ido da biya sau da ƙafa a gida. Kullum ya kamata iyaye su kula shan anya yaron yana ɗaukar karatunsa da kyau saboda abin da yaro yake yi a makaranta kaɗai bai wadatarwa. Fassarar Muntari Muhammadu rikicin jami'in gwamnati a Nijar eh, bayan yajin aikin wata guda da malaman jami'u suka fara tun 20 ga watan Fabrairu gwamnati ta kai Sinex eh, gaban kotu a cewarta wannan yajin aiki ba ya bisa doka sakamakon shari'a za a bada shi a yau da yamma a eh, karfe uku. Ƙasar Nijar ta sake samun karɓa a ƙungiyar ETA da ke fafutukar ganin adalci game da albarkatun ƙarƙashin ƙasa a ranar 13 ga watan Fabrairun da ya gabata. A cikin wata sanarwa a ranar jiya a nan Yamai, shugaban aiwatar da tsarin ƙasa na ETA ya bayyana cewa ƙwararru da fararen hula za su halarci ga shirin tabbatar da adalci kan kula da haƙar albarkatun ƙasa a Nijar kafin wato rahoto na shekara ta 2021. Hamadu Adamu Sule a cikin rahoton Asmanu Shina. Le secrétariat fonctionne au minima. Nous avons décidé harabar sakatarinmu na aiki tukur ga wannan batu mun ɗau hurumin inganta wannan shafin tare da ɗaukar ma'aikatan da suka dace da ake bukata saboda aiki ne da ke bukatar ƙwarewa a kai kuma muka himmanta sa kira ga ƙwararrun da ke akwai da za su iya aiwata wannan aikin haka zalika za mu sanya duk abin da ya ba ga zartar da wannan bukatar don ya zanto kuma 'yan farar hula su samu halarta ainan bugu da ƙari mun ɗau niyyar shimfiɗar da tsarin sadarwa da zai ba da damar da farko samun masaniya kan tsarin na ETA kuma za mu yada ababuwan da ke kumshi a cikin tafiyar tsari. Nous allons vulgariser le contenu donc euh, du processus Matsalar fara na shafar gabashin Afirka tun yau da 'yan watanni. Ƙasashe tara matsalar ta shafa su ne Habasha, Somalia, Eritrea, Tanzania, Uganda, Djibouti, Kenya, Sudan da Sudan ta kudu, inda wannan fara take barazana ga tsaron abinci. A cewa ma'akatar Agrimet wannan mamaya na iya bazuwa idan ba daƙile ta ba. Ƙarin hasken Muktar Hamidu Sadu na Agrimet a cikin rahoton Rahilatu Sumana. Fara tana ci gaba da barna a ƙasar Kenya da waɗansu ƙasashe na Afirka ta yamma. Akwai yiwuwar ta yada kwayakwai a cikin ekoki kafin ta huce. Mafita shine a yi amfani da magungunan kashe ƙwari don kada kwayakwayin su yadu. Saboda idan ba haka ba, da zaran aka yi ruwan sama kwayakwayin suna iya ƙanƙashewa. Akwai haɗarin abin ya shafi ƙasar Nijar, saboda al'amari ne da yake da wuyar murkushewa kuma a labarin da muka samu ba a samu ciwo kan wannan lamari ba wata watakila yana da nasaba da canji yanayi kwarai da gaske niger ta ɗauki matakai bayan haka akwai ma'aikatu da suka ɗauki matakai waɗanda suke da kwarewa a wannan fanni domin yakar wannan farar. A cewar shafin siyansa a Avenir kwararru na danganta wannan harin fara da sauyin yanayi mai tsanani. Domin dakile wato giɓin rubuta sunayen masu zaɓe na gama gari wato ƙuduri mai lamba 201 na kundin zaɓe da ke gudana a Nijar ya amince rubuta 'yan Nijar da ba su da takarda ko guda bisa tushen bayanin mutumin da shaidun wakilin gida ko na iyali. a cewar dan hula kuma tsofan mai gabatar da rahoto na hukumar zaɓe mai zaman kanta sani wannan ƙudiri na buɗe hanya ga rubuta da wuce gona da iri ga dai karin bayani a cikin rahoton habibu garba Idan kuka karanta kundin zaɓe, wannan ayar doka ta 201 an danganta shi da wata ayar da ba ta da alaka da rajistan na'urar zaɓe ta zamani ta hanyar shaida da kotun tsarin mulki ta ayyana inda a farko wannan ayar doka babu ta amma daga baya sannu a hankali jama'a sun yi la'akari da an saka ta wanda kashi 25 zuwa 30 ne na jama'a suka yi rajista ta hanyar shaida an huce ka'ida abin da ke nuna cewa ba za a samu rajistan zaɓe ba mai inganci kuma bai karbi ƙa'idojin ƙasa da ƙasa ba essentiel et aussi qui ne répond pas aux normes internationales. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Rahotonmu na musamman kungiyar Sedeau ko ECOWAS na shan cin fuska tun yau da ɗan lokaci tawagar kungiyar a ƙarƙashin shugabannin kungiyar da dama da ya kamata ta je Gine Conakry a ranar Juma'a da ta gabata an soke ta. Tun watan Agustan shekara ta 2019 Najeriya da ke rike da cibiyar kungiyar ta rufe iyakokin nata tare da makwabtanta na Nijar da Benin wani mataki da ya saba wa kuduri mai lamba 59 na kungiyar Sedeau. Adamu Umaru tsofan mamba na kwamitin matasan Sidiyawo kuma daraktan ƙasa na ɗakin bincike a Akwanta Labo ya amsa tambayoyin Olivier Asogbovi. dukkan mu muna taka ka'idodin kungiyar CDAO. An ƙirƙiro ta ne don haɗin gwiwar ƙasashen su yi aiki ta tare. na ganin an samu kyakkyawar gamayyar al'ummar CDAO a karyar da shingen nan da milkin mallaka ya tilasa mana. Mu kasance ƙasashe masu dunkulin al'umma ɗaya tare da kawar da duk wani tunanin ƙasa-ƙasa. Akwai ɗimbin tsari na sassa daban-daban da aka girka a cikin kungiyar CDAO don a mutunta sharuɗan nata. Ba wata ƙasa da da za ta iya canza wani babi da ke cikin wannan sharfin na Ali da aka wa yarjejeniyar sai da yawo shekara 1979 sai tare da amincewar dukkan ƙasashe mambobi na sai da yawo kin ba da gudunmuwarsa ga asusun wannan hukumar yadda ya kamata kuma ya zanto najeriya ita ce toron giwar ƙasashen tana ƙoƙarin girka siyasarta ko dokarta yau har ma sauran ƙasashe na fuskantar matsala misali burkina faso mali da sauransu don su ma ƙasashe ne da ke nesa ga teku tattalin arzikinsu ya salwanta yancin ɗan adam ana taka shi sararin shimfiɗar tamu. Ko ya kasance a Gine Biso ko a Gine kunakire ya kuke kallon matsayin yawo ta hanyar waɗannan batutuwa biyu. Kamata ya yi haika mu diba mu ga yadda za mu mutunta ababuwa da dama har ma batun adadin wa'adin mulki don akwai ƙasashen da suka dirshe suka zamne kan kujerar naƙi gara rattaba hannu ga usular sai da yawo bisa wannan batu amma yau ya zan inda shagabannin kansu ba sa mutunta kundin mulkin kasashen su ba sa mutunta yarjejoni da alƙarulla da kasashen suka sa hannu a kansu dole hakan ta faru a ganin ko shugabanni na gari abin koyi shine ya kawo tarnaƙi akan ayyukan sai da yawo an fashe mission yana hana ayyukan sai da yawo su gudana kuma sai ya zanto ba a yin aiwata don a cimma guri don ko sai an sanya guri na gari ake cimma manufa mai amfanin al'umma amma ba don wani gungu ba ko don wani shugaba ko wata adawa ko da ma ƙungiyar horar hula da kenan saboda al'umma sai an samu shugabanni na gari a cikin ƙungiyar da kenan saboda al'umma da suka san ko don mi aka zaɓe su don mi al'ummomin suka ba su yarda kuma su aiwata yaunin da ya rataya kansu yadda ya dace a wannan yanayi ne sai da yawo kasancewar ta gimshikin tattalin arzikin nafiyar afirka za ta aiwata aikinta yadda ya wajen. To a gaida gungu Muhammad Dantani da kuma tare Muhammadu ƙarshen labarin namu kenan daga nan Studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba goma da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.